DW dandalin matasa. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannunmu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin dandalin matasa. A wannan makon shirin zai nazari ne kan yadda matasa ke shiga sana'ar sarrafa ma'adinai don dogaro da kai, inda yanzu matasa da dama da suka kammala karatu kan shiga wannan sana'a ta sarrafa ma'adinai don neman wa kawunansu madogara ta rayuwa. Ni ne Abdullahi Mai da Kurgui. waka nake so ni zana rera ya jama'a sai ku saurara ku bi ni sannu dan zana rera to madalla sakamakon yadda miliyoyin matasa a Najeriya ke ci gaba da kaiwa komo wajen neman aiki ba tare da cimma buri ba matasa da dama a jihar Filato da ma wasu jihohi makwabta sun soma tunanin yadda za su nema wa kawunansu madogara ta rayuwa inda yanzu haka matasan kan shiga dasussuka suna neman ma'adinai wasu kuwa kan kasance ne a cibiyoyi da ake tantance ma'adinai da ake sai da su ga masu kamfanonin sarrafa ma'adinai da ma wasu nau'ukan kayayyakin ma'adinai daban-daban a Najeriya. Alkasim Muhammad Awal ya kasance ɗaya daga cikin matasa da suka kammala karatun jami'a kuma rashin aikin yi ya sanya shi tunanin koyon sana'ar sarrafa ma'adinai inda yanzu haka ya kafa cibiyar tantance ma'adinai a garin Jos da ake kira Amako Nigeria Limited. ya yi min ƙarin bayani kan yadda yake tafiyar da wannan sana'a wannan sana'a dai sana'a ce ta ma'adanai wanda muke ɗauko ita ma'adanan mu tace ta domin mu samu monazite a cire zircon a cire kuma iron sannan kuma a cire yashin da yake ciki dukka wa'annan abubuwa da na lissafo guda hudu ita din ta fi su farashi site ɗin monazite ma ya fi na kuza saboda akwai a dangi akwai a katsina akwai kuma sa'an nan a adama wanda kwanan nan aka same shi akwai su a bauchi kuma har yanzu akwai wurare da yawa da ana samun wannan monozaitin wanda da ba a sayan shi amma yanzu chinese sun shigo ka'in da na'in suna sayan shi kuma da suke sayan shi zan iya cewa yana ƙara ma gwamnatin najeriya kuɗin shiganta yana ƙaruwa kuma sannan yara ma da ba su da aikin yi ana ƙoƙari suna samun tagomashi su taimaki kansu su taimaki iyayensu kuma sannan su taimaki 'yan uwansu kuma sa'an nan su rabauta da ayyuka na asha akasari matasa kan shiga sana'ar ce ba tare da kuɗaɗe ba kasancewar suna somawa ne da koyon sana'ar a ƙaramin mataki kafin a bisani su fahimci yadda za a tantance ma'adinan wasu kuwa kan shiga dasussuka ne a wurare da ake da ma'adinai suna tono su kafin a bisani su kai su ga masu cibiyoyin tantance ma'adinai haruna yusuf abba ya kasance daga cikin ire-iren waɗannan matasa ya shaida min cewa hanya ce da miliyoyin matasa a najeriya za su bi don neman abin kansu sana'a ce mai faɗin gaske saboda tana da yawa branches ne wato gaba-gaba ne kowanne akwai inda ya fi gani ya dace mai ya je ya koya ko kuma ya yi karfi a kanta kala kala ne ko ne yana duba irin wanda ya ga ta dace mai da kuma wanda zai iya aiki a kanta yake rikewa domin ya shiga me kai ga tunanin ka soma wannan sana'a ta sarrafa ma'adinai e wannan sana'a ce dama da na riga na ɗauka tun kafin na gama makaranta domin dogaro da kai in ka duba gwamnati ba za ta iya ba wa kowa matashi ko kuma wanda ya gama makaranta aiki ba to wannan sana'a ce da mutum zai zo ya yi ta domin taimakon rayuwar shi da dogaro da kai yanzu idan an kawo ma'adinan kai a matsayinka na matashi yaya kake har ka gano bambancin wannan nau'in da wani nau'i to wannan abu ne in aka kawo za ka zo ka yi analysis ka duba akwai irin certain content ko kuma irin e, nauyin abu da kake so ko irin wanda kake so in ka zo ka duba e ya dace wanda kake so ne sai ka siya ko kuma ka bayar a siya a kamfani baya ga matasa da ke shiga sana'ar bayan sun kammala karatu akwai wasu ɗimbin matasa ɗalibai da ke zuwa makaranta kuma sukan koya sana'ar a cibiyoyin tantance ma'adinai daban-daban da ake kira tin shed na zanta da mr dennis pajok wani matashi da ke zuwa jami'a an fara nuna mana yadda ana iya sanin components ɗin kaya so an fara nuna mana yadda ana ya bambanta ga wannan ga wannan ga wannan ka gama makaranta a ban gama ba ina kai yanzu wani makaranta kake university of jos me kake karantawa a jami'ar jos ok ina karanta political science me kai ga tunanin kana makaranta kuma kana wannan sana'a makarantar yanzu ma ba wai ana gama samu aiki ba ne duk ran da zan je makaranta to sai bayan na gama lectures ne kamun zan zo shi kuwa adamu aliyu wani matashi da na tara cikin kayan aiki ya yi dumu-dumu da turbaya ya ce ina zuwa ne daga sabon gari da ke iyakan plateau da bauchi domin koyon sana'ar a garin jazz da na zo ba na zauna ba ne gaskiya kaya na fara ɗauka wanda buda ka ɗauka mai nauyi da ka sa a kafaɗanka ko a kan kankanya ka ɗauka a hannu da ka shigo da shi ciki ko kuma da ka fitar ko kuma mota ta kawo kaya ka sauke mata lodi da ka ɗau mai nauyi da ka ɗau mara nauyi ka san mai nauyi yafi kyau ka san mara nauyi ga kalan shi na to tun daga nan dai har da ka zo ka fara yin wayin wayin in nan ba ya da a ce ma je ka wayin bane da kanka da ka fara koya da aka je ka sa kaya a kan scale ka ji nauyin shi to kaga wannan duk kai ne da ka fara koya ba wai sai an ce zo ka koyi kaza ba yau da gobe ya ka fara koyan abubuwa da yawa har ka zo kai ma ka kai matsayin da ake so ka kai. To domin sanin inda ma'aikata da ke cibiyar sarrafa ma'adinai ke samun kayayyakin ma'adinan na tattauna da Ibrahim Muhammad Awal wanda aka fi sani da suna manaja ya mun karin bayani kan yadda suke samun kayayyakin da suke sarrafa su kafin a ne su kai su ga manyan kamfanoni da ke aikin ma'adinai. Yanzu da dai farko kusan a dangi muke zuwa mu ibo kaya kawai amma yanzu duk faɗin najeriya a ko'ina kasancewa ana samun wannan kayan ana kawo mana wannan kayan muna siya yanzu haka ma muna da branch a mubi can uh, under hong local government kenan kusa da mubi wanda suke da boda da kamar ma muna da t-shirt a gurin kuma ana kawo mana kaya a gurin kuma muna sa mutane kuɗi su kawo mana kaya daga gurin ga matasa daban-daban a nan kamar a iya cewar kenan kun ɗauko matasa da ke kusa da ku ne ko ko a'a waɗanda suke nesa ne ma kuka ah, ba su zarafin yin aiki a duka ka san komai allah ne yake hukunta abu akwai wanda suke kusa da mu din kaga muna nan cikin babban birnin jos amma akwai wanda tun daga sabon gari suke zuwa kuma su zo su yi aiki su koma iya tsakaninku da gwamnati gwamnati mu muna iya kokarin mu yi namu wurin maganan du process maganan duk wani takardu da muka san cewa necessity ne wannan mi muna yi to amma kuma muna samun kalubale da ma'aikata akan titi kamar idan matasan nan sun zo wurinku kuna duba yanayin su ne takardar da suka gama karatu ko ko ko mutum ba shi da ilimi kukan ba shi aiki in dai ilimin kana da shi zai kara maka advantage ne amma yawan yawan minus din zaka duba zaka gani ma ai ba wai zarfin karatu suka yi ba so wannan kusan alakan shi da karatu da ka samu o level ka ma shikenan bai wuce eh zaka iya rubuta ka karanta ba shikenan yanzu haka dai akwai ɗaruruwan matasa da ke samun kuɗaɗen biyan makaranta daga wannan sana'a wasu matasan kuwa kan koyi sana'ar ce kafin a bisani su koma su ci gaba da aiki a cibiyoyin da ake tantance ma'adinai yayin da wasu ɗimbin matasan kan yi aikin leburanci ne a cibiyoyin da ake tantance nau'ukan ma'adinai maimakon zaman kashe wando wanda ke jefa rayuwarsu cikin mummunan yanayi